mai baro ka shigo da kai da rayuwa ba wannan yana maka ne in ka kashe ni ka mutu wannan shine gaskiyar magana wallahi in ka kashe ni da kashe ni mutu wannan shine wallahi mutu da kashe wannan shine ba wani kawai ka sani yawa ba wani ai ya kace kawai kashe ni to ran da kashe ni insha Allah kai ma mutu wannan shine kawai ka sani yawa bi izinillahi kuma wallahi ba za ka ci nasara ba kaura wallahi ba za ka ci nasara ba wallahi ba za ka ci kai aikin banza wallahi ba za ka ci nasara ba yadda ka gan mu haka da ka bar mu insha Allah ana zuga ka a gefe mun sani akwai masu zuga ka malaman bid'a da malaman kungiya suna zuga ka wallahi wannan dawan ta fi karfin ka wallahi in kai wasa ita ce karshen ka ka kalla kalla kalla kalla ka kici kalla kalla kalla ka ki ci to za ka ci insha Allah za ka ci Allah amma yanzu da farko mun fara addu'a mun fara addu'a Allah ya mana maganin ka to taken lakcin yau shawarar mai barota <clears throat> zuwa ga gwamnan Bauchi ah, shi wanda yake Eh, Alhaji Muhammad Bala Kaura gami da takaddama da take tsakanin malamai a sansanin duniya to shawara ce daga ni mai barota zuwa gare ka yan uwa kamar yadda kuka ji wannan bidiyo a cikin ƙa'ida na addinin musulunci ina nasiha zuwa gare ka ya kai Dr. Idrisu eh, ka zama mai girmama na gaba da kai kuma a zama masu girmama shugaba eh, Dr. Idrisu shawara ne yau zan baka da kuma nasiha da kuma shawara ga shi ƙauren Bauchi a gwamnan jihar Bauchi. Manzala sallallahu amma zan fara da gare ka ya kai ta Idrisu. Manzala sallallahu ya ce alaikum bisam'i wa da'a. Na umarce ku ya ku al'ummata. Ku zama masu jiyayya ji ga shugabanninku sannan ku zama masu biyayya ga shugabanninku. Har manzala ya ce wa mila, alaikum abdul habashi. ko da za a ɗauko muku bawa daga habasha annabi na gaya wa sahabbai ne ko da za a ɗauko muku bawa baƙi matsayinku na farare ya zo ya zama shugaba a gare ku to ku zama masu masa biyayya da Idrisu shawarar da muke so mu baka a addinin musulunci ka karanta ba a jayayya da shugaba ba a tawaye ga shugaba ba a ci ma shugaba mutunci bai kamata ba ya kamata ka gyara usulubinka kuma ina mai tabbatar maka lallai kana cin albarkacin musuluncin nan da kuma albarkacin waɗansu domin wani na cin albarkacin wani kuma ita gwamnati ba a yi mata haka gwamnati ta wuce duk inda kake tunani wallahi da ta Idrisu ba gwamna ba ko ciyaman ya fi ƙarfin ka wulaƙanta shi a mulkin demokaraɗiyya ciyaman ya fi ƙarfin wulaƙanci ballantana gwamna to muna kai nasiha izuwa gare ka da ta Idrisu saboda hadisin manzon Allah da yake cewa addinu an nasiha qulna liman qala lillahi rasulihi wa la'immatul muslimina wa addini nasiha ne ga Allah ga manzon Allah ga magarin musulmai ga kuma keɓantattu matsayinka na malami wanda kake makamin doktora ya kamata ka sayi irin kalaman da zaka riƙa dangana wa shugabanni har ma da waɗanda ba shugabanni ba wannan kenan a takaice a shawara ga gwamnan Bauchi da farko zan baka haƙuri shugaba zai iya ganin abubuwa masu kyau daga wurin waɗanda yake shugabanci sannan zai iya ganin abubuwa akasin haka duk inda shugaba yake wajibi zai yi haƙuri ya haƙuri shawarar da nake so na baka gwamnan Bauchi shine Dr. Idrisu da shi da almajiransa ba kamu ba ne ko kullewa shine abin da ya cancanta ga Dr. Idris zai sa Dr. Idrisu ya daina yin abubuwan da yake yi to tuntuni ya daina tunda ba zai sa ya daina ba to kama dakta Idrisu ni a gani na mai ɓaro ta bashi da amfani kulle dakta Idrisu ni a gani na mai ɓaro ta bashi da amfani ɗalibansa da ake kamawa ni a gani na bashi da amfani kulle su ni a gani na bashi da amfani tunda dakta Idrisu musulmi ne yake da yake da awon musulunci kuma koyarwa ne na musulunci yake yi kuma ah, abubuwan da yake koyarwa suna cikin littattafai wani shawarar da nake so na baka gwamnan Bauchi shi shine ka yi irin yadda Fir'auna ya yi da annabi Musa eh, ka yi yadda yadda Fir'auna ya yi da annabi Musa shine duk yadda za a yi Dr. Idrisu duk malaman da Dr. Idrisu yake ambatan sunansu ya nuna jahilcinsu ko ya nuna ba su kai ba a fagen ilimi in ne Dr. Idrisu ya taɓa ambaton sunan wani malami to a nemo malamin a ƙadiyar da Dr. Idrisu ya nema ko kuma yake ganin wannan malamin jahili ne akai bai kware ba ko bai sani ba sai a haɗa shi da wannan malami su zauna a idan duniya kowa yana kallo a gabatar da tattaunawa yadda addinin musulunci ya tsara lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya kashe wani bakibɗe ya yi hijira daga garinsa ba ila madiyan a kawo shu'aiba ya tafi garin madiyan bayan ya dawo kamar yadda suratu a lokacin da Allah ya bashi umarni ce da kai da ɗan uwanka Haruna ku tafi wajen Fir'auna fa Fir'auna fa inna rasuli rabbil alamin Allah ya ce ku tafi ku ce inna rasulu rabbil alamin mu annabawa ne mu ababen aike ne daga ubangijin talikai ah, tun lokacin da aka haife ka ba ka zauna a cikin mu wasu 'yan shekaru wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa lokacin da na aikata haka ban kasance annabi ba na yi ne a lokacin ina cikin waɗanda ba su sani ba waɗanda ba su san ƙa'idojin addinin Allah ba to me fir'auna ya ce masa sai sai sai annabi Musa ya ce fa minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al mursalin sai ya ce fa faradtu minkum lamma kiftukum lokacin da na ji tsoron ku fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na ya bani wani irin hukunci ma'ana ya bani annabta wa ja'alani min al mursalina ya sanya ni cikin manzanni sai ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta a bani isra'il ya ce wannan ni'ima ce a wacce kai min ya kai fir'auna wanda ta bani isra'il sai ce ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin sai fir'auna ya ce waye ubangijin talikai ma'ana shi annabi musa allah ya ƙara masa yadda ya kira fir'auna izuwa, ka bar cewa kai allah ne ga wani ubangiji da ake kira ya halicci kowa shi ya halicci komai sai fir'auna ya ce wa rabbul alamin kana ta magana akan kai manzo ne Allah ya aiko ka shi ubangijin talikan waye shi wane ne ubangijin talikan sai annabi Musa ya ce shi ne ubangijin sammai wal ardi da kasai kuma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin in kun kasance masu sakakkacewa qala sai fir'auna ya ce liman haulahu ga wanda suke gefen sa ala tastami'un shin ba kwa ji abin da yake faɗa ba kwa jin abin da shi Musa yake faɗa cewa shi manzon Allah ne ba kwa ji ƙala sai ya ce rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Musa ya ce to ubangijin nan ne, ubangijin ku ubangijin mutanen iyayen ku wanda suka gabata ƙala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun lalle wannan manzo da aka aika muku mahaukaci ne ba in kana matsayin malami an danganta ma kalmar hauka kar ka damu wa qalu wa qalu can Allah tabaraka wata'ala yana can Allah tabaraka wata'ala yana cewa sai aka ce suka ce innaka la majnun sun faɗa wa manzo Allah mawakaci wa iya kadu allazina kafaru la yasulunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu la majnun Allah ya ce to ma wa illa zikirun lil alamin saboda in kana mai faɗakarwa in an gaya maka irin waɗannan kalmomi sai ka yi hakuri. domin an faɗa wa annabawa kamar yadda Fir'auna ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum al-majnun lalle wannan manzo da aka aiko muku gaskiya mahaukaci ne Fir'aun da dai bai tsaya haka ba ya ci gaba ya ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun Allah dai shine ubangijin inda rana ke ɓullowa shine ubangiji inda rana ke faɗuwa da abin da ke tsakaninsu in kun hankalta ƙala sai fir'auna da ce laini takatta ilahan gairi la aj'alannaka al masjuni in ka ƙara kiran wani Allah ba ni ba zan sanya ka cikin waɗanda za a rufe su rufe wanda har abada ba za su fita ba a cikin kurkuku zan ji kurkuku in kulle ka ƙala a walau ita ka bi shay'in mubin sai annabi Musa ya ce ko da na zo maka da wata hujja a bayyane qala fa ati bihi in kunta min as-sadiqin sai fa alka asahu fa iza yasu ba al-mu'min nan an gama maganar tattaunawa a tsakani sai aka fara komo mu'jiza annabi Musa ya yadda sandar sai ta zo macijiya tana tafiya to kaga abin da muke so daga gare ka ya kai a ah, Bauchi ya kai ƙauren bauchi shine ka jawo shi Dr. Idrisu a haɗa shi da malamai duk malaman nan misali kamar ni mai ɓarota akwai matsalan da Dr. Idrisu ya saba muka saba tsakanin ni da shi ya ambaci masa ina da buƙatan a haɗa da shi mu zauna da shi mu tattauna akwai tunda a ƙa'ida na ilimi na zamani Dr. Idrisu a ƙa'idan ilimin zamani ko da a wurin ku 'yan boko 'yan siyasa aka ce mutum dakta ne irin na zamani to yana da abin da zai iya faɗa a saurare shi a ƙa'ida na ilimin zamani to tunda har dakta Idris ana kiran shi dakta ya kai makamin dakta to a kowane bangare a duniya za a iya sauraren shi a ji me zai fito daga bakin shi to babban abin da ya kamata a matsayin wanda ya ɗauki wannan lamba ta ta doktora aka ɗaura a kan shi to yana da kyau a ba shi dama ya zauna a tattauna da shi da malamai akan abin da ya shafi harkar ilimi a cikin mu da shi misali akwai wuraren da ni ina ganin kurakure ne yake yi na yi mai gyararraki shi ma akwai wuraren da yake ganin kurakure ne nake yi ya yi min gyararraki to sai a haɗa mu sai mu zauna duk da matsayin shi na dakto ba za ka ce bai yi karatu ga baki ɗaya ba ko bai san komai ga baki ɗaya ba ba za ka faɗi haka ba akwai ɓangaren da yana da ɗan sanin shi a ciki akwai ɓangarorin kuma da bai da ƙarfi a ciki misali kamar ɓangaren nahu Dr. Idrisu ba shi da ƙarfi wajen ɓangaren nahu daga cikin wuraren da na san insha Allah in za a bar ni mu tattauna da shi to zan ƙara mai karatu a ɓangaren nahu wallahi domin bai da ƙarfi wajen ɓangaren nahu kamar ɓangaren fiƙihu na da tabbaci a Dr. Idris bai da ƙarfi ɓangaren fiƙihu wannan ɓangaren fiƙihu ma in za mu tattauna da shi insha Allahu rabbi na san zai ƙaru da ni kamar ɓangaren arabiya larabci loga arabiya nan ma na san ba shi da ƙarfin loga kuma masu bibiyan karatuttuka na su je su comparing yadda nake karatu haka da hausa mubasharan ana gani ina yi da larabci to a je a goma larabci na da larabcin dr idrisu za ku yi adalci ku bambance waye ya fi ƙarfin arabiya tsakani da shi to ta wannan ɓangaren ma na mun zauna da shi wallahi zai ƙaru da ni ta wani ɓangare sannan a zuwa wannan damar ruwan shan gidanmu ne tun daga kan da ɗan biyar ɗan goma har zuwa makamatul hariri har zuwa shu'ara'ul jahili to insha Allahu rabbi ah, mun san an zauna ta wannan ɓangaren za mu Eh, ƙara ƙaru da shi kai kamar ɓangaren tauhidi da yake cewa tauhidi tauhidin ma irin nasu ɓangaren nasu domin tauhidin wahabiyawa daban mu tauhidin mu daban yadda suka fahimci tauhidi daban yadda mu muka fahimci tauhidi da dama wanda shi a matsayin shi da ake kiran shi da dakta wanda mu muna ganin cinta ta wannan ɓangaren mun zo da shi wallahi za mu iya ƙaran shi ko ya ƙi ko ya so saboda ko kwanaki ya yi karatu akan ayar da ya zo ya ce wai maf'ulin bihi ne, ɗaliban shi sun tabbatar da kuma ni na fara na ce ba maf'ulin bihi ba ne ayar da na ce mai wannan wannan nan ismu kare ne eh, da na ce mai kabaru kare ne kai na ce ba maf'ulin bihi ba ne to kaga a ɓangaren nahu na san wallahi mun zo na zan ƙarar da shi zan ƙare shi da wasu abubuwa a wannan ɓangaren to sai a duba duk mutanen da yake da saɓani da su abin da ya kamata ƙauren bauchi kai kenan su waye Dr. Idris yake da saɓani saɓani da su da gashi mun gani lokacin da Fir'auna ya gudu hmm? abarantu min kullam ma kibtukum fa wahab rabbi hukuman fa wahab rabbi hukuman wa alayhi min al-mursalina Fir'auna yace na gudu da annabi Musa yace na gudu daga gare ku lamma kibtukum lokacin da naji tsoron ku fa wahab rabbi hukuman ubangiji na ya min kyauta da wani hukunci ma'ana annabta wa ja'alani ya sanya ni minal mursalina daga cikin manzanni a wannan wata ni'ima ce ta munnuha alayya ya fir'aun wacce ka yi min ma'ana ka kula da ni lokacin ina yaro na zauna cikin kake so kar in ambaci ka, domin ka bautar da banu Isra'ila ka ce su bauta maka su bar Allah su bar Allah ubangijin talikai sai fir'auna ya ce wa rabbul alamin waye ubangijin talikai nan aka fara tattaunawa wato haka ake yi wannan muƙabala kenan da aka yi ta baki ba a fahimci juna ba sai aka koma ta me ta mu'jiza saboda haka ina son shawarar da nake ba kauran Bauchi Dr. Idrisu kar a kulle shi a daina kama shi a kuma daina kulle shi duk ba mai amfani ba ne. Kuma eh, wani zancen salwantar da rayuwar shi a bar shi rayuwar mutum a hannun Allah take. Eh, rayuwar mutum duk mutumin da ya fito ya zage ka kai hakuri wa in imru'un shata maka wa ka bi amrin laysa bika fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi. Idan mutum ya zo ya zage ka ya aibata ka da wani al'amari da baka ciki to kada kai kar ka zage kai kar ka zage shi ka kyale shi. ka kyale shi saboda haka shawarar ah, gwamnan Bauchi a rabu da shi a daina kama shi a daina kulle shi abin da ya kamata a yi shi ne a cikin Bauchi akwai abokanai na irin su Saidi Abdul Fatihi to su ne dama abokanan bugawan nasa sai a nemi sai da abul fatahi shi da shi a bashi su tattauna kan wata maslaha mutane na gani a nemi sayyidi nasiru ado musa ambasado shi ma a haɗa shi da shi a basu su wani nukuta na addini su tattauna haka ake yi a nema shi ya sayyidi junaidu shi ma a haɗa shi su zauna daman sayyidi ahmad sun taɓa tattaunawa da shi sai a nema ya sayyidi burhanuddin shi ma a zauna a tattauna duk wannan wani abu ne wanda yake zai kawo ci gaba saboda yadda ainihin dr idrisu hakan duk da duk da ainihin eh, yawan ta'assubanci irin nashi da nuna ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani to yakan fito da wani abin da idan an zo an yi jayayya a tsakani wanda bai sani ba ma akan fito mai da ilimi ya sani to kaga idan aka ce yau an rufe shi ko an kashe shi waɗannan ilimummukan da ake samu ta hanyar jayayyan ba za a same su ba to ganin kama shi ko kama ɗaliban shi a kulle su ba shine abu mai natija ba eh ba shine ba amma kai kuma malam Idris muna muna baka shawara zage shugabanni ko shugaba bai kai ba ko ko kansila bai kamata ka yi mai haka ba kansila wannan yana da ƙarfin da zai iya ɗaure ka har abada ciyaman na da ƙarfin da ya ɗaure ka har abada house of assembly yana da ƙarfin da zai ɗaure ka har abada in ka zage shi ka ci mai mutunci sannan balantana kuma gwamna muna kira ga gwamnan ah, lallai akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da kai kuma akwai kyawun fahimta mai ƙarfi tsakaninmu akwai kuma soyayya don Allah a tsakaninmu kuma yana da kyau mu faɗa maka gaskiya abin da ya kamata a yi kenan a kira Dr. Idrisu a kira duk malaman da yake da saɓani da su yawwa a zauna a tattauna amma banda faɗa ban zancen maganan kama shi a rufe shi ni dai shawara ne nake gani to ba bai kamata a kama shi a ɗaure shi ba ya kamata ne a ba da dama duk wanda Dr. Idris ke da saɓani da shi sai a zo a zauna a tattauna akan wannan ƙadiyyar da suke da saɓani ni ina ganin kamar in aka yi haka za a iya samun natija amma yau an kama shi ana ta hayaniya an sake shi gobe an kama shi ana ta hayaniya an sake shi yau an kama yaron shi ana ta hayaniya duk ba shi bane natija natijar ita ce yau kusan shekara nawa ake tattaunawa akan wannan ƙadiyar to a neme shi da duk wanda yake da saɓani da su a zo a zauna a tattauna ya zamanta cewa gane inda gaskiya take shi da kai abin da ya kamata saboda haka yan uwa kamar yadda kuka sani ba tsawaita zai ba tsawaitawa zan yi ba shawara ce wacce nake ganin za ta iya mana amfani ga baki ɗaya kuma shi ma Dr. Idris in ya ji za ta yi mai amfani saboda duk wannan al'amura da muke gani abu ne wanda ya shafi siyasa a cikin maganganun Dr. Idrisu akwai addini a ciki akwai siyasa ga wanda ya san menene siyasa shi ma hakan nan ƙauren Bauchi yana kare mutunci shi yana kare kujerar shi yana kare siyasar shi saboda haka duk abin da zamu yi kowane ɓangare baki ɗaya ma wa duniya na, wa in milna ilaiha wa ɗalibi hal matahu ilal kida'i duniyar mu ko mun karkata zuwa gare ta jin daɗi ya tsawaita ƙarewa za ta yi. Saboda haka wannan shawara ne daga gare ni zuwa ga shi Dakta Idrisu zuwa ga kuma shi ainihin ah, gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala Ƙauren Bauchi Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu zaman lafiya alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.